members leaders da sauran al'umma baki ɗaya ina miƙa gaisuwa tare da sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu a hakika na nemi da na yi lacca a yau 17 ga watan julai ranar laraba saboda ita wannan lacca din ma kamar tun zira na aka yi da in yi ta saboda ajiya jiya ina duba postin da mutane suka yi sai na wani bawan allah ya yi postin a kan ita wannan zanga-zanga da ake shirin yi sai na karanta postin ɗin gaba ɗaya sai na ga shi kamar da ya postin ɗin shi ma yana sukar ra'ayin yin a tunaninsa yin yana da illa gara a haƙura kada a yi shi ma yana da ra'ayi irin na mutanen da bai goyon bayan a yi to dama hausawa suka ce fahimta fuska kowa da irin tunaninsa a cikin malaman addini akwai bidiyon da na saka jiya a gidanmu na mainin sana'a ce wanda duk dai ga na malaman da suke ikirarin ahalus sunna ne su kansu a cikin bayanan da kowane malami yake yi sai za ka ga cewa bakinsu bai zo ɗaya ba suna da mabambanta ra'ayi da tunani sannan a cikinsu da akwai waɗanda da su ma ra'ayinsu ra'ayi ne na zafi 'yan takife wasu ma sun shiga irin gwagwarmayar muslim brothers ɗin nan da aka yi da su aka yi ta zanga-zanga amma yanzu kuma sai suke cewa babu zanga-zanga a musulunci wanda har abin da yake bani mamaki to shi wannan bawan Allah da ya wannan posting sai na bi shi ta private da na bi shi ta private sai na magana da shi na ce kai ne kai wannan rubutun ko kuma kai ma gani kai an yi ka ɗauko shi kake yaɗawa sai ya ce min shi ma gani ya yi an yi wani waye datta a salafi shi ya rubuta shi ne ya ɗauko ya yaɗa shi sai na ce to aini kamar abin da na fahimta a cikin wannan rubutu kamar yana goyon bayan mutane su haƙura su zauna a ci gaba da gasa su a ci gaba da tsula musu kebul ɗin da suke kawai su zauna su yi mutuwar tsaye kada su nemi haƙƙinsu da 'yancinsu shi ne abin da ni wannan right of ɗin ni yake nuna min kenan sai yake cewa ai malam tijjani wato wannan zanga-zanga da kake gani da akwai matsala a ciki saboda su 'yan kudu dama suna neman hanya ne su in sun ce za su yi tasu zanga-zangar ba za ta yi tasiri ba amma idan 'yan arewa suka ce za su yi to su ma sai su samu dama su shigo ta ciki sai su ma su ce za su gudanar da ita su yi amfani da damar mu kaza kaza dai ka kawo su dalilansa wanda har yake kafa min hujja da lacca wata wataƙila na riga shi ta. wanda malam abubakar sadiq ya yi shi ma ya bayyana ra'ayinsa da kuma mahangarsa tunda kowa da akwai irin tunaninsa da mahangarsa kowa akwai abin da yake kallo to sai na ce wai ai in ka ga list ɗin abin da waɗannan mutane suka fitar za ka ga kawai abubuwan da zai febarin ɗinsu ne har yake cewa mu abin da ya dame mu mu a nan shine kawai tsaro amma duk sace-sacen nan da za a rinka yi ko wayannan masu mulkin suke yi mu bai dame mu ba inda za mu samu tsaro za mu yi noman mu za mu yi mu babu abin da ya dame mu su je su ta sata su saboda haka ba wannan sai a gaban mu ba sai na ce menene abin da su 'yan kudin suka rubuta wanda mu bai shafe mu ba sai ya je ya ɗauko min ni ina ga takardar ma haka Uh, end bad government in nigeria 2024 nationwide protest haka nake gani a rubuta amma ban taba zumin din takaddar ma na ga me takaddar ta kunsa ba kawai dai a haka dai nake gani dai na san dai magana ce ta ashe da akwai objectives akwai manifesto na ita wannan takadda abin da suka rubuta a ciki ka duba fa ka ga irin list din abin da mutanen nan suka rubuta su kawai suna rubuta abin da zai shafe su ne da ya shafe su amma mu babu ruwanmu da su saboda haka akwai wani munafunci a ciki to sai ne zumin ɗin takaddar ai kuwa ina zumin nake karanta abin da takaddar ta kunsa sai ya sa ni ma rubutu ina zumin ina rubutuwa sai da na rubuta kaf items ɗin guda goma sha biyu saboda haka nake son yanzu zan gabatar da su ga sauran jama'a kowa izi mai items ɗin ya kunsa. ƙunsa shin wannan items ɗin da in ma 'yan kudu ne suka rubuta ya shafe mu muna da buƙatar wannan abin mu ma a arewa ko kuma iya su ɗin ne kawai ya shafa mu wannan items ɗin ba zai amfanar da mu ba saboda haka na kira wannan lacca tawa da harbul fikiri shine yaƙi da tunani a duk lokacin da aka samu wasu mutane suka ga cewar zalunci ya yi yawa a ƙasa ko suna son mutane su tashi su nemi haƙƙinsu to sai a samu wasu mutane masu myopic thinking masu wani irin tunani sannan kuma su suna ganin kamar tunaninsu ya fi na kowa kawai sai su fara bujiro da wasu irin abubuwa wanda za a sagarwa da mutane gwiwa kada su tashi su nemi haƙƙinsu a shigo da addini a shigo da ƙabilanci a shigo da ɓangaranci a shigo da menene abubuwa mabambanta iri-iri yadda dai za a yi a takin ɗinka in kai tunaninka bai da zurfi shikenan an gama da kai ba za ka gane me aka dosa ba ba za ka gane me ake yi ba sai dai kai ma ka je ka hau kan wannan keken beren shikenan sai kai ma ka samu kanka a cikin wanda kuma suke a gensin ɗin wannan abu saboda filosofas suna cewa a duk mutum ɗari a duk mutane ashirin da biyar mutum ɗaya ne wanda yake da tunani na ƙashin kansa kuma ba wanda zai iya juya tunanin shi za ka ga in allah ya ba shi matsayi na jagoranci to sai ka ga duk jama'a suna binsa idan kuma ba shi da matsayi na jagoranci to za ka ga kullum da shi ake faɗa saboda tunanin wasu shi baya tafiya akan tunanin wasu shi yana da tunani nasa na ƙashin kansa ko dai ya zama tunanin positive ne ko ya zama negative ne in positive ne tunaninsa to zai ja ra'ayin wasu mutane sai a samu gyara in kuma negative ne to shikenan zai ja ra'ayin wasu mutane sai a samu barna haka Allah ta'ala ya tsara kamar yadda philosophers suke faɗa in ka tsaya ka lura sai ka ga kamar a addini suka ɗauko saboda annabawan da suke mursalai waɗanda aka turo su da littafi zuwa ga al'ummarsu su 25 ne amma a cikin 25 din nan zaka ga guda ɗaya shine shugaba shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk a ƙarƙashinsa suke bayan a cikin 25 din nan an fitar da ulul azmi minar rusul su ne mutane biyar annabawa biyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuhu su su biyar ta cikinsu aka samu ɗaya to a cikin 25 din da aka samu ɗaya kaga kenan a duk cikin mutane 100 na al'umma za ka samu cewa mutum huɗu suna da wani kaifin tunani kuma suna tsayuwa a kan ra'ayinsu ba wanda zai iya canza musu ra'ayinsu haka Allah ta'ala yake idan tunaninsu mai kyau ne aka yi dace shugabanci ya hau kansu to sai ka ga an tafi tafiya mai kyau idan kuma negative tunani suke da shi sai ka ga su sun zama wasu irin mutane wanda kullum hargitsi suke kawa da rikici to hakika sai wannan abu ya bani mamaki sai na ga cewa duk halin nan da ake ciki na wiwi da ife-ifen da ake ciki na halin wahala wanda an daɗe da tsinduma ƙasan nan ciki mutane sun daɗe suna wahala an daɗe ana yaudarar al'ummar ƙasan nan da zaɓe da demokuraɗiyya da yin zaɓe da mulkin siyasa an daɗe ana yaudarar mutane wannan mai mulkin ya zo ya wa mutane daɗin baki su zaɓe shi in ya hau ya juya baya ya ɗanɗana musu kuɗa a lokacin da wani shi kuma zai fito ya yi amfani da wannan damar ya shiga ya rinka challenging ɗinsa yana fito da halin da mutane suke ɗaya bayan ɗaya kai ka ce in ka zaɓe shi shi in ya hau zai gyara ashe tsabar zunzurutun munafunci ne da ƙwarewa wajen iya munafuncin shi ma dama yake so da zarar mutane sun ga dama shi ma yana neman takara kuma ga irin maganganun da yake yi tunaninsa irin nasu ne sai su mara masa baya da ya samu dama ya ɗare kan mulki shi kenan sai ka ga ƙarshen ta abin da shi kuma zai aikata na zalunci da cuta har sai an gwamnati gwamnatin baya to wannan shine abin da kullum yake faruwa sannan su kuma mutane ba sa gane ga kuma mutanenmu da 'yar banzan mantuwa yanzu nan sai kaga mutane sun manta yanzu mutum zai hau ya zalunce ku ya cuce ku ya addabe ku ku yi ta Allah wadarai da shi amma da zarar ya bar mulki aka samu wanda ya fi shi tsanani ya zo sai kaga mutane suna nema wai su koma wa wancan su lalubo shi in san samu ne ya dawo ba su san shi kansa wannan ɗin in ya dawo ba fa irin wancan kuma mulkin zai da suke ganin da sun zage shi yanzu in ya samu dama zai gyara ba ko kuma su ya koma ma ya irin wancan mulki. to shi ma tsananta zai akan wanda wannan yayi domin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani shugaba da za a samu face sai an gwammace wanda ya yi a bayansa haka duniya za ta ci gaba da tafiya to saboda haka sai na zaɓi na ma fito da wannan abin baro-baro eh, kowa iji sai mutum ya wa kansa adalci su masu sauraro sai su yi wa kansa adalci su gani shin wannan zanga-zanga da ake son za a yi su 'yan kudu suna da wata manufa wacce ta wa abin da mu muke ciki ko kuma abin da suka rubuta ɗin mu ma ya shafe mu har a voice ɗin da na yi mishi shi bawan allah nan ta private sai nake nuna masa cewa to sun fitar da manifesto waɗannan abubuwan da suka faɗa fa shine matsalar najeriya gaba ɗaya don ba su kawo ishu na kashe-kashe ba da, da garkuwa da mutane mu muna fama da shi mu ma sai mu kawo namu tunda kudin can daban ce nan arewa ai ba guri ɗaya ake ba su za su barke da zanga-zanga a yankin su, mu ma mu barke da tamu a yankin mu. sai mu ma mu fitar da namu manifesto ɗin sai a haɗu gaba ɗaya mu haɗa da nasu tunda su ma duk matsalolin da suka fitar da shi muna fama da wannan matsalolin kuma muna son a gyara wannan duk amma ba mu koma gefe muna cewa ai ga irin list ɗinsu ina jin bai ma karanta ma abin da ita zanga-zanga ta kunsa ba kawai ya ji ana cewa ga manifesto to ne na yi decidin cewa bari na fito da manifesto ɗin items ɗin guda goma sha biyu ina son zan karanta su sai na fassara su da hausa sai mutane su ji cewar wannan abin da su 'yan kudin suka fitar da shi mu ma ya shafe mu ko kuma bai shafe mu ba amma kafin na je ga wannan da akwai wani tunani da wasu suke da shi hatta a cikin leaders da mentors i am sorry to say mai gidana mala abubakar sadiq ya kawo irin wannan tunanin na cewar yanzu an daina yaƙi na makami yaƙi na ilimi ake saboda haka shi a tunaninsa yaƙin ilimi shine zai fitar da mutane daga cikin wannan badakalar rayuwar da ake ciki da ƙuncin rayuwa to ni har yanzu shine nake son na gano ilimin wani irin ilimi sana duk cikin mutanen da suke son a zanga-zangan nan gaba ɗayansu jahilai ne ba wanda yake da karatu ba masu ilimi idan an yi maganar yaƙi na ilimi to fa ana maganar yaƙi ne na siyasar duniya da abin da ya shafi tattalin arziki shine ake yaƙi da ilimi kamar yanzu abin da ya shafi america da irin su brics nation wannan shine yaƙi na tattalin arziki yaƙi na ilimi in kuka lura za ku ga ilimi ake ta amfani da shi wajen wannan yaƙin ita rasha tana bi tana samun wasu ƙasashe waɗanda za su dawo tafiyarta ta taimake su su ɓarar da gwamnatocin ƙasashensu waɗanda su za su dawo su tafiyar rasha saboda haka yanzu kamar abin da ya shafi nijar sun ɓalle daga france sun dawo tafiyar rasha kuma ta taimaka musu har najeriya ta je ta yanke musu wuta yau gashi nijar ita take ba da wuta to irin wannan shine yaƙi na ilimi amma abin da ya shafi yaƙi na neman yanci to dole ne shi da ruhi ake yi da rai ake yi da lafiya ake yi da kuma dukiya ake yi yanzu kamar abin da yake faruwa tsakanin rasha da ukraine da ilimi suke yaƙi a nan ai makamai suka ɗiba ake ta kashe-kashe ai da sai a zauna a yi ta surutun fatar baki amma yaƙi ake yi na kashe-kashe da miyagun makamai jiragen yaƙi da sauransu a kashe sojojin rasha sojojin rasha su kashe na ukraine a rusa wasu garuruwan haka ai ba maganar ilimi a nan gurin yaƙi ne ake yi da ruhi sannan abu na biyu ka duba rikicin isra'ila da falasinawa harka ce ta ilimi ake ko yaƙin neman 'yanci isra'ila suna ɗebo manyan makamai su je su yi musu aman wuta daga sama suna rusa inda falasdinawa su kashe yara da mata su buɗe wuta su jefa bama-bamai su ma 'yan falasinawan su ɗibi makamai su ma su kashe isra'ilawan haka ake yi rikicin da yake faruwa tsakanin iran da isra'ila da amerika ai suna yin yakin na, baki kuma suna yaki da makami saboda haka a wannan tunani ina son ne wa mai girma mala abubakar abbas ni dai a fahimta ta nima tunda an ce fahimta fuska ba wai ina ta aƙibi ba ne ba ina challenging ɗin shi ba ne kuwa da akwai abin da yake kallo amma a irin marhalar da mu nan najeriya muke fama da ita a lokacin da sarakuna da masu kuɗi su ne masu mulki a 'yan kasuwa da malaman addini sannan da kuma gwamnati mai mulki suka haɗe kai aka ture talaka gefe guda ake ɗanɗana masa kuɗa ake azabtar da shi kullum folisin da zai jefa talaka cikin masifa da bala'i shi waɗannan mutanen su huɗu suka haɗe kai suke kawowa sannan malamai suna cikin talakawa in suka ga talaka zai tashi ya daga wuyansa ya ce bai yadda ba sai su danne shi da ƙur'ani su danne shi da hadisi kada yi fituna saboda su an biya su duk halin da ake ciki su ba sa ciki ana biyan su dama abin da ake bukata shine ku kwantarwa da talakawa hankali ku yi amfani da ilimin da Allah ya baku in suka ce za su yi bore ku san yadda za ku yi ku hana su to dama sun san da akwai hadisai da suke magana akan haramcin yi wa gwamnatin musulunci bore sai su ɗauko wannan hadisin sai su yi aron hukunci sai su narka shi akan gwamnatin da ba ta musulunci ba gwamnatin kafirci sai ya zama shine hujjar su kai kuma da baka da ilimi ba kai karatu ba sai ka ga abin da suka faɗa haka ne wallahi haka ne haka ne ba a yi wa gwamnati gashi annabi ya faɗa ba a musulunci ba ba a yin eh, zanga-zanga ba a yin bore a musulunci gashi sun faɗa annabi ya faɗa to kai ka manta cewa aka yi a musulunci ba a yi to a musulunci sai ka tambayi ƙasarka ka dubi ƙasarka shin ƙasarka musulunci suke yi constitution ɗin ƙasarka alƙur'ani ne mulkin islama ake yi ko kuma mulkin to ita kanta mulkin demokuraɗiyyar da su suke yi ita ce ta ba da dama ku fito ku yi zanga-zanga ita ta ba da dama ku fito ku nuna ba ku yadda ba ku nemi yancin ku. shi kansa mulkin demokuraɗiya ne ya bayar me yasa ake yin aron hukunci saboda me a zaliman malamai ne maƙaryata macuta ulama su miyagun malamai almuhadiluna bis saladin waɗanda su kullum suna cakuduwa da masu mulki aikinsa a biya su kuɗi su sun huta su ci gaba da jefa ku cikin masifa da bala'i saboda za a ɗauki ƙaton gida wajen na miliyan dubu a ba malami a ɗauki mota ta miliyan ɗari a bashi a kawo kuɗaɗe masu yawa duk sallah ba shi da matsalar layya za a ɗima ɗima raguna haka za a kai masa gida abinci a yi masa tirela guda a kai aje ajiye mota mai sai dai a rinka zuba masa kuɗi sai dai ya rinka jin ya to ka faɗa min yadda za a yi wannan malamin ya yadda a soki wannan gwamnatin ba zai taɓa soka ba saboda haka duk hanyar da zai bi ikari sai ya yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin yake cewa yake cewa al'ulama wa umana a rusuli ala ibadillahi malam lam khalidu sultana Faiza khalidu sultana faqad khanu rasula fa wa ataziluhum annabi yake cewa malamai amintattun manzanni ne akan bayan Allah matuƙar ba su cakuɗu da masu mulki ba amma idan suka cakuɗa da masu mulki suka shiga jikin masu mulki suka shiga fada to haƙiƙa sun ha'inci manzannin Allah sai annabi ya ce ku ji tsoronsu sannan ku kauce musu ku rabu da su haka annabi ya faɗa sannan waɗannan malaman sun san gaskiya sun sani sarai sun san abin da yake shine daidai domin sun karanta amma matsalar shine manufar da suka yi ilimin da ita ita ce dama tun asalin manufarsu sun yi wannan katu ne don su samu dama da za su fito su zama masu faɗa a ji masu mulki su jawo su tun daga tafiya irin musabaka da ake mutum zai zai da hadace ƙur'ani don ya ci musabaka a garinsu a ƙasarsu a jiharsu a lokal gaman ɗinsu har ya zama wani ya da ya je ya karatu a kasashen laraba ya zo a gina masa masallaci a bashi masallacin ya zama ana kiransa gwamna ga suna zama da masu mulki zai samu kuɗi wannan ita ce manufar shi ya saka to tun da wannan ita ce niyyar to dole a kanta za su tafi dama ba su niyyar su ilimi domin su ji tsoron Allah don su bauta wa Allah don su koyar da addini wa wanda ba su san shi ba ba shi ne a gabansu ba kwata-kwata ba shi ba ne ka gani saboda haka duk inda gaskiya take ɓoyewa suke ba za su fito su faɗa ba shi ko Allah ta'ala ya faɗa mana innal ladina yaktumuna ma anzalna minal albayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in hakika waɗanda suke ɓoye abin da ubangiji ya saukar na hujjoji bayanai da shari'a bayan an riga an bayyana shi wa mutane a cikin littafi alkur'ani sai su suke ɓoyewa Allah ya ce ula'ika ya la'anuhumullahu wa ya la'inun hakika waɗannan Allah ya tsine musu albarka sannan masu tsinuwa mala'iku tsuntsaye dabbobi duwatsu tsirrai su ma duk sun taru sun tsine musu albarka saboda haka wannan duk jama'u ce ga har malamai na addini masu koye gaskiya wanda ba sa fitowa su faɗa a gani to saboda haka a cikin magabata akwai wanda yake ta al'a'in matufi Lahi imamani shugabanni malamai a cikin littafin Allah guda biyu ne imamun hudan wa imamin dalal da shugaba mai shiryarwa da shugaba batacce ko da shugaba shiryayye da shugaba batacce fa amma la'immatul huda amma shugabanni masu shiryarwa malamai kenan fa yuqaddimuna amrullahi qabla amruhum wa hukumullahi qabla hukumihim su waɗanda suke shiryayyu su ne waɗanda suke fara gabatar da al'amarin ubangiji kafin al'amarinsu umarnin da Allah ya bayar shi za su fara kawa kafin nasu umarnin hukuncin da ubangiji ya fitar da shi ya ce shi za a yi shi suke fara gabatarwa kafin nasu hukuncin wa amma a immatu dalal amma malamai masu batattun malamai fa innahum yuqaddimuna amruhum qabla amrillahi su suna fara gabatar da umarninsu ra'ayinsu kafin umarnin ubangiji wa hukumihim qabla hukmillahi ittiba'an li ahwa'ihim wa haufan limafi layi, sannan su dinnan su suna gabatar da hukuncinsu ne kafin hukuncin Allah saboda bin son zuciyoyinsu da kuma sabawa daga neman yardar Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai da dama ya gargadi mutane akan miyagun malamai iya malamai in an yi maganar malamai kamar a wasu lecture da yi ba fa ana nufin fa duk malamin da zai karanta Qur'ani da hadisi fa kawai shike wasu gani suke ana zagi malamai sai su rinka cewa ai an zagi malamai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba fa wa'annan akwai fa malamai sun kasu gida biyu shi saka ne wata lecture na fitowar mutane su je su ga siffofinsu shin muna da irinsu ko babu ko manzon Allah zai faɗi magana a ce ba ta yi daidai ba annabi yayi manyan magabata sun buɗe babi babi a cikin littattafansu babin da yake magana a tahaziru min ulama usu'i ma'ana gargadi gargaduwa daga miyagun malamai malamai waɗanda suke zuwa suke muhalada da masu mulki suke haɗa baki da su ake cutar da al'umma duk gashi nan kaca-kaca, saboda haka ba wai abu ɗaya ake nufi ba to kullum da su ake amfani ake cutar mutane kuma alhamdulillah muna gode wa Allah yanzu jama'a sun fara ganewa ko ma in ce sun gane jama'a sun gane sun gano su saboda haka kwangilar malamai ta kusa ta ƙare in ma malami zai magana to sai ya kula wa'annan sai dai su rinka zuwa mambarorin juma'a a rinka ba su jami'an tsaro su kare sun suna son su faɗa abin da ransu ike so tunda sun karɓi kwangilar sai sun faɗa to sai a ba su jami'an tsaro da bindigogi da kuma su zo su rinka tsare su akan mambarin juma'a in ba haka ba kuwa na yi imani in suka ci gaba da tafiya a irin wannan matsayin da suke tafiya za ku ji masallatai da dama za a rinka ruguzo malamai daga kan mambarin juma'a wata juma'a da yar za a yi ta billahi lazi kuwa domin ba za su suna karɓar wannan kuɗaɗe suna cin abinci da shi shine hanyar sun ki sana'a sun ki zuwa su je su nemi dagumansu a huce suke son su samu saboda suna takamar sun yi ilimi to saboda haka dole su karɓi wannan kwangilar to kaga ko sai su nemi tsaro domin jama'a yanzu dai matasa Allah ta'ala ya fahimtar da su kowa ya gane su a karan kansu wasu daga cikin malaman sun gajiya da rufa musu asiri suna ta fitowa suna ta fitowa suna suna suna suna tona musu asiri a cikin ma malaman kenan suna fitowa suna tona musu asiri saboda haka a wato wannan kwangila da su waɗannan malamai suke karbowa da dukkan alamu ta zo ƙarshe tunda yanzu in ka shiga social media babu zancen da ake yi a social media irin wa'annan miyagun malamai kowa ya gano su kowa ya gano su an san cewar kawai kowa kuma ya san kuɗi ake ba su kowa ya sani saboda kaga ba martaba ba kima ba abin da zai zo ya faɗa maka yanda ɗan siyasa in ya faɗa ma magana sai dai ka ji ta ba za ka yadda ba saboda ka san duk abin da ɗan siyasa zai fito ya faɗa maka da fatar baki saɓanin abin da yake cikin zuciyarsa ne in ya fito ya ce za mu samar muku da ruwa to za ku yi rashin ruwa har gara kar ya fito ya faɗa in ya ce za mu samar da wutar lantarki to za ku yi fama da wutar lantarki in ya ce za a gyara harkar mai to za a yi fama da matsalar mai in ya ce za mu samar za mu inganta noma to za a yi yunwa da tsadar kayan abinci duk abin da suka faɗa opposite ɗin abin suke aikatarwa kowa ya san haka ba wanda zai karyata wannan abu kowa ya sani saboda haka kwangila ta kusa karewa az-zulmu la yadumu zalunci ba zai tabbata ba hau kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya faɗa babu wani zalunci da za a yi ta yin sa shikenan kowa ya ninke hannu i zauna ba zai yiwu ba domin a cikin waɗanda ake zalunta da akwai masu kaifin kwakwalwa da akwai masu ilimi da akwai wayayyu akwai waɗanda abin yana damun su kai akwai waɗanda Allah ya rufa wa asiri ba abin da suka ya fi ƙarfinsu a rayuwa amma suna baƙin cikin halin da ƙasar take ciki su ma za su ba da gudunmawa saboda haka in Allah ya kawo abu jama'a kawai a yi fatan Allah ya sa shi ne alheri sannan kuma babu inda aka taɓa yin gyara da surutu ba a taɓa yi ba babu yanda za a yi azzalimi matuci wanda shi da zalunci da cuta da tsananin da yake wa al'umma yake tatsar kuɗaɗe yake irin rayuwar da yake so ta alfahari ta fankama sannan wai a ce wannan mutumin wai da maganar fatar baki zai gyara ba a taɓa yin haka a duniya ba duk inda azzalumai suke yaƙar su ake Allah ne ke ka lokacin da za a yaƙe su a fatatake su sannan sai kuma adalai su zo to fatan da muke shine Allah ya ba wa adalai nasara shine kawai amma babu inda ake zama a kan teburin mai shayi a ce za a yi gyara ba zai yiwu ba ba yanda za a yi kana zauna a inuwa ai ba zai taɓa yiwuwa ba ana a zalimi ka san matsalar kauda a kuwa a ce an kawar da a a kawar da a a raba shi da wannan zaluncin ai ba ƙaramin masifa ba ce to duk duniya haka ake yi ana ba da misali da wasu ƙasashen da suka yi zanga-zanga ga abin da ya faru da su eh mana to ai zalunci ne ya jawo zanga-zanga kuma daga zanga-zanga sai kuma shi kenan revolution ya zo dama abin da yake faruwa kenan ai zalunci ne ka taɓa ganin inda ake yin adalci ana zanga-zanga ana yaki ko da za a yi to sai kaga wannan sarkin ya ɗauki shekaru masu yawa akan mulki sai kaga turawa sun yi amfani da wasu waɗanda ya hana su yin zalunci sai su ziga su su kuma su zo su wankewa sauran mutane kwakwalwa saboda ba su san ina duniyar ta dosa ba su sun tashi cikin jin daɗi ba su san wahala ba sai su mara musu baya sai a zo a kifar da wannan gwamnatin sai kuma mutane su zo suna kuka kamar yadda ya faru a libya an gane ai to ana amfani don dole duk adalcinka akwai makiya suna nan ba za ka rabu da su ba amma irin inda ake zalunci yanzu ka ɗauki misali irin su Rwanda irin masifar yakin da aka yi na basasa kashe-kashe da aka yi amma yau gashi nan sun fi kowa jin daɗi a ƙasashen afirka suna zaune lafiya to dama dole ne in masifa ta yi masifa bala'i ya yi bala'i zalunci ya yi zalunci babu adalci ko kaɗan to abin da ba a so shine matakin da ake ɗauka wannan abin da ba a so shi ne matakin da ake ɗauka the hard way the only way ita ce kaɗai hanya kuma ita ce hanya da tafi kowace wahala saboda haka mutane wai a ce wai a gyaru a yanda ake yan kasuwa ba tausayi an koya musu rashin imani masu kuɗi yanzu sun gane abinci tun yana ƙasa tun kafin a girbi za su tafi su su iya gonar gaba daya abin da yake nan da wake za su iya tun wake yana kawai suka tunanin a ah, to ai yanzu bari mu sha ƙara shaƙe makogaran talakawa abin da za a yi kawai bari mu fi masu gonakin nan mu saye abincin matun kafin a dura a buhu wani saboda tsabar sun san abin da suka kulla tambayar mai gonan suke kana tunanin yanzu wannan gonan naka zai kai buhu nawa shi kuma ya je yana son ya samu kuɗi in bai fi ya samu buhu ashirin ba sai ce zan samu buhu hamsin a nan sai su saya a buhu hamsin su ce kawai in an yi shi kenan ko kuma su yi cinikin duk buhu ɗaya a lokacin da aka je ake sayan wake ana ɓoyewa duk buhu naira dubu talatin ne amma aka dinka tun waken yana ƙasa ba a girbe shi ba aka je sabuwar zina da ya bullo na zalunci da jefa mutane cikin bala'i a hana su manoman su fito da abincin su saida wa mutane a kakarsa da sauki sai aka tafi da aka je aka siye duk buhun wake a dubu hamsin shi kuma can yana ta tunanin cewar ai shi ya ci abinda ake sai da talatin kuma yanzu kaka ne ma karyewa zai dawo ishirin ko sama da ƙasa da haka ni an zo an siya a dubu hamsin ai dole in siyar bai san cewa shi kuma zai dawo ma ya zo ya sayi waken ba su sun san abin da suka yi za su tara shi su je su ajiye sai da ya zama buhun wake naira dubu da talatin mai kyau dubu da casa'in haka ya kai sun siye shi a dubu hamsin saboda sun san abin da suka kulla duk sun yi wayarin a junansu kawai ga kuɗinsa suwa ake son a gasa talaka ake so kuma ba iya wake ba dukkanin kayan abincin na ba da misali da wake ne gero wanda za ka ga da dawa da ake ci abincin doki yau da gero da dawa da masara duk kudinsu ɗaya loka ɗaya naira dubu biyu da wani abu wannan wata irin masifa ce sannan a ce wai a ci gaba da zama a haka in kai ma'aikacin gwamnati ne an ƙara maka albashi an ƙara maka albashi kana ɗaukar naira dubu hamsin a lokacin da lokan shinkafa yake naira ɗari shida ya koma naira dubu biyu da wani abu albashinka yana nan a haka an maka adalci in kai jami'in tsaro ne tare muke shiga kasuwan nan da ku an ƙara muku an ce ai ku jami'an tsaro ne ku kuke kare masu mulki saboda haka bari mu baku albashi mai yawa yanda ba za ku yi fama da matsalar yunwa ba an maka haka saboda haka masifar akan kowa take kebul ɗin da muke sha ake shauɗe mu da shi a arewacin najeriya irin kebul ɗin da ake shauɗe 'yan kudancin najeriya da shi yunwar da muke fama da ita a nan irin ta ce can ake fama da ita saboda haka mutane they are ready su yi kowane irin abu ne su rayu shi yasa aka je aka bayan da aka gama saita kasar akan wannan masifar yunwar da talaucin da tsananin rayuwar sai aka je aka ɗauko dokar luwaɗi da maɗugo aka kawo saboda an san dole ne mutane su karɓe ta ɗau'an wa karhan ko suna so ko ba sa so sai sun karɓa tunda a yanzu haka tun ba a kai irin wannan level ɗin ba ana yaudarar matasa da luwaɗi da ɗan kuɗi suna afka cikin luwaɗi a siya musu wando mai kyau botik a siya musu waya a yi wane ne 'yan mata a siya musu manyan wayoyi a je a yi ta lesbian da su to ballantana kuma wannan yanayin da aka shiga sai kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji saboda haka duk da wannan halin da waccan doka da aka je aka ɗauko malaman nan suka ja baki suka yi shuru kawai jira suke ƙasar ta lalace ta ɓalɓalce Wasansu dama duk su ne in ba ku sani ba luwaɗi da kuke gani akwai shi da yawa a cikin malaman addinin musulunci da yawa wayannan miyagun malaman akwai su suna nan suna aikatawa saboda haka ba za su yaki abin ba maɗugo suna nan matansu suna yi da kuma manya na ƙasa shi yasa ba za a taɓa fitowa a wannan surutun ba an san an san abin da aka dasa an san abin da aka dasa a ƙasa wanda wannan abin in ya zo dole sai ya karɓo with immediate effects da muna tunanin cewar ma abin ba zai tasiri a zamanin mu wallahi lazima in dai da yunwa da talauci a zamanin nan naka in two years time zaka ga effect din abin ya fito ko ina ya bazu ana yi kaga daga nan sai kaga fushi akan fushi masifa akan masifa wallahi idan ba mu tashi mun gyara ba in ba mu tashi mun yaki wannan ta'addanci da zaluncin da shugabanni suke ba wallahi mun dinga kasance a cikin fushin ubangiji da tsinuwa tsinuwar Allah da fushin ta ma sai an fara implementing waɗancan dokokin a wallahi sai mu tattara mu gudu a ni ba zan zauna a ƙasar yan luwaɗi ba wallahi ba zan zauna ba sai in fita in bar ƙasar Allah ya sa su dira ta fashe da fai dama mun daɗe muna ci a fice a zamu ba zai yi wa a sabuwar ƙasar sabuwar ƙasar sabuwar ƙasar Hausa sabon tarihi ba in dai ana yin luwaɗi ba a fito an yake shi ba wallahi ba za a iya ba saboda fushin ubangiji ne zai ta sauka a ƙasar kuɗi ba su ne matsalar najeriya ba waɗanda za su tsaya su sarrafa kuɗin a tafiyar da tsarin da ya kamata a ceto ƙasar daga hannun azaluman mutane ya kasance a adalai ne suke mulki to shine ba wai don mu mun samu kuɗi a hannu ba zai dai ɗan taimaka yi gwargwado amma ba yanda kake tunani ba ba yanda kake tunani ba to saboda haka zan tafi kai tsaye akan abin da su suka fitar da manifesto tunda mu 'yan arewa mun kasa fitar da manifesto headline ɗin abin da yake faɗa end bad government in nigeria 2024 nationwide protest ma'ana zanga-zangar da za ma'ana zanga-zangar kawo ƙarshen mummunar gwamnati ko gwamnati mara kirki wacce za a yi ta ta ƙasa baki ɗaya a shekarar 2024 muguwar gwamnati and bad government in ka ce bad ba abin da baya ɗauka muguwa azaluma makira marasan ci gaba to a kawo ƙarshen wannan gwamnatin shine headline ɗin a ƙasa da shi sub-headline sai suka ce no thrive no, re, no reason no religion babu ƙabila babu ɓangaranci babu addini babu ƙabilanci babu ɓangaranci babu addini bulaliyar da suke sha a can bulaliyar da kirista yake sha talaka irin ta ce musulmi yake sha irin ta ce wanda bai da addini arne yake sha sai suka ce our demand mu buƙatar end and people policies over taxing and electoral frauds a kawo ƙarshen duk wani miyagun ayyuka da suka shafi saka wa mutane haraji mai yawa da kuma aiwatar da gurɓataccen zaɓe. shin waɗannan abubuwan ya shafe ka ko bai shafe ka ba ana overtaxing ɗin mutane ko ba a yi yanzu biredi nawa ne fula yanzu ka tafi kamfanin fulawa sai a ce maka ga dalilin da ya saka muka sa fulawa ta tsada gwamnati ce ta sa mana haraji kaza in ka tafi kamfanin shinkafa sai su ce haraji aka saka mana shi yasa shinkafar ta zama haka in ka tafi duk inda za ka je sayan abu sai ka ga wannan overtaxing ɗin sannan kuma sai suka ce an electoral fraud ma'ana yin zaɓe ba bisa ƙa'ida ba yin zaɓe na ta'addanci yin zaɓe na sata yin zaɓen da bai kamata ba fraud saboda dama in aka zo aka zaɓen da bai dace ba aka samu shugabannin da ba su cancanta ba ai abin da zai faru kenan sai number one daga ciki sai suka ce end subsidy scam and reverse fuel price below 300 naira per liter daga cikin manifesto ɗinsu shine a kawo ƙarshen wannan tallafi da ake na maganar an cire na ƙarya a dawo da farashin mai ƙasa da naira ɗari uku a lita ɗaya wannan subsidy ɗin da ake ce subsidy scam don scam ne babu shi ƙarya ce a dawo da shi a kawo ƙarshen wannan subsidy scam ɗin sannan a dawo da farashin mai ya zama ƙasa da ɗari uku to kaga alal aƙalla dai suna buƙatar ma ko da iya ɗari uku ne to ni a ra'ayina ko ɗari uku aka sayar da litar mai an cuci ɗan najeriya saboda ƙasar da take da arzikin mai mu ne na shida a duniya bai kamata a rinka siyar mana da litar mai ma a naira ɗari ba to ina laifi su ce below 200 naira illa iyaka sai a tsaya a 200 ɗin mun ji tattalin arziki ya juya komai ya canza a siyar da shi a haka wannan ya shafe ka kai ɗan arewa ko ɗan kudu ya shafa ɗan kudu ya shafa da ke maganan ta ai su list ɗinsu ne su kaɗai object amsa objective ɗinsu su rubuta bai shafe mu ba ya shafe ka kuwa bai shafe ka ba sai na biyu suka ce bring tertiary education fee back to their previous rate by reversing subsidies na biyu suka ce a dawo da kuɗin makaranta da ake biya ya koma ret ɗin shi na da da kuma tallafin da gwamnati take ba wa ɗalibai yanzu fa sun cire sai dai kai ɗin nan ka biya wa kanka tuition fee shin wannan ya shafe ka ko bai shafe ka kai ɗan arewa da za ka ce na 'yan kudu ne zanga-zangan nan su fo nan manyan da kake gani duk wanda suke mulki a ƙasar nan da wasu manya 'yan boko su fa kyauta aka ba su ilimin nan har da pocket money ake ba su kyauta aka ba su me ya saka suka zo suka mayar da ilimin ya zama haka gurɓataccen ilimin ma mara kyau wanda su ne kyau aka ba su wannan na biyu kenan shin wannan abin ya shafe ka kai dan arewa ko kuwa yan kudi ya shafa sai ka ba kanka ansa sannan sai suka ce na uku suka ce restore electricity tariff to affordable level to the public sannan a dawo a gyara cajin da ake yi na kudin wuta ya kai daidai level ɗin da mutane za su iya biya sai ka ga ɗan gida an zo an ce maka naira dubu hamsin za ka biya kuɗin wuta a lokacin da albashinka kuma bai kai dubu hamsin ɗin ba tattare albashin za ka ka da kuɗin wuta ka zauna haka wannan abin ya shafe ka kai ɗan arewa ko bai shafe ka ba sannan sai kuma na hudu suka ce return import duties to their previous states duk wasu abubuwa wasu aikace-aikace da ake shigo da su a dawo da su kamar yadda suke a da a farashinsu na da a matsayinsu na da irin abubuwan da ake shigowa da su na kayan abinci da abubuwan da ake shigowa da su na abubuwan amfani na gida a dawo da su a matsayin eh, rate su na da sannan sai na biyar suka ce public disclosure and reduce the salaries and allowances of all senators house of representative members and speaker shine abin da mutane suke fitowa da shi shine a rage albashi da allowances da ake ba wa sanatocin najeriya da members na house of assembly da speaker ka je ka ga sanata sai a ce naira miliyan 60 ake bashi a wata a lokacin da za ka ga furofesa a jami'a albashinsa bai fi dubu ɗari uku ba a wannan tsadar rayuwar sun tattare kuɗin ƙasar sun rabe a tsakaninsu albashi ma sun yi wa kansu shin in aka rage salari din nan abubuwa nawa za a yi da shi a ƙasa wanda zai shafe ka wannan abin yan kudi ya shafa ko kai ma ya shafe ka tsakani da Allah sannan sai na shida suka ce establish an emergency fund to support small medium enterprises a zo a yi wani kafa abu a samar da wasu kudade da za a kafa su wanda na gaggawa da za su yi supporting din abin da ya shafi 'yan ƙanana kasuwanci da madaidaitan kasuwanci don a haɓaka tattalin arziki iya 'yan kudu ya shafa ko har da kai sannan number seven suka ce make inec independence of the executive branch with transparent processes and appointing its chairman suka ce a mayar da ma'aikatar zaɓe ta zama tana cin gashin kanta a kowane branch sannan a yi keke da ƙeƙe a fitar da abu na gaskiya sannan a kuma a kuma a yi appointing ɗin ciyaman na ma'aikatar zaɓe wanda za su ci gashin kansu idan ya kasance an gyara wannan ɓangaren ɓangaren zaɓe da sauransu su za su tantance mutumin da zai zo ya tsaya muku takara in aka same shi ya yi ɓarna ya yi ta'annuci da dukiyar ƙasa in har an ba su independence ɗin za su fitar da mutanen da za su gyara Najeriya kana tsammanin ƙasar ba za ta canza ba kana tsammanin su waɗannan mutanen za su yarda bara gurbi ya zo ya tsaya takara in har za a yi gyaran kamar yadda suka faɗa sannan na takwas suka ce enact a law mandating INEC to electronically transmit live electronic result a fitar da wata doka wacce za ta wajabta a INEC cewar in za a yi zaɓe a yi shi electronically a lokacin da ake yin sa kuma result ɗinsa iya fita kowa iya gani a yi amfani da kwamfutoci kenan a koma web 3 a koma harkar blockchain technology tunda shi blockchain ba iya abin da ya shafi kuɗi ba ne a yi amfani da blockchain komai a yi shi keke da keke sannan sai na tara suka ce reopen national border a buɗe iyakokin najeriya a shigo da abinci a shigo da abin da ake shigowa da shi ya shafe ka ko bai shafe ka ba sai na goma suka ce reform efcc a gyara ma'aikatar efcc a yi mata garan bawul ta yanda duk wanda ya saci kudin ƙasa za a hukunta shi duk wanda ya saci kudin ƙasa za a kama shi a yi mata gyara aka ce gyara a yi ta to the standard yanda za ta yi aiki irin yanda kasashen turai suke sannan na sha ɗaya suka ce declare a state of emergency on inflation a saka takunkumi na gaggawa a kan hauhawa farashi kai ɗan arewa ya shafe ka sannan sai aka ce na, ya shafe ka ko iya 'yan ne kawai farashi ya shafa kai bai shafe ka ba yau kullum ka tafi kasuwa sai sun ƙara kuɗi kullum ta Allah ni ban san labul ɗin da su 'yan kasuwa da manyan ƙasa suke son abin buƙatu kayan masarufi ya kai su haƙura ba ban san iya level ɗin da su suke son in ya kai za su haƙura ba sai na sha biyu suka ce reform the judiciary ɓangaren shari'a a yi masa gyara to waɗannan abubuwa goma sha biyun shine aims and objective ko manifesto na ita wannan zanga-zangar kai kana maganan cewar na 'yan kudi ne shin menene abin da su waɗannan mutanen suka kawo bai shafi 'yan arewa ba saboda ba su yi maganar kidnapping ba saboda ba su yi maganar tsaro ba sun kawo sha biyu ku kuma sai ku je kuma ku kawo sha biyu a naku ɓangaren sai a haɗa sai zama 24 ko kuma sai sun ɗauko matsalar yankinsu sannan su za su kawo matsalar yankinku tunda an ce yanki biyu ne ko ba haka faɗa ba ce ake kudu da arewa yan kudu sun fitar da nasu kuma duk abin da suka fitar mu ma muna goyin through waɗannan matsalolin problems in ba su kawo namu ba sai mu jira sai sun kawo namu sai sun ce a maganta matsalar tsoro kidnapping da ake arewa sai sun kawo wannan shine za mu yadda cewa we are together ku me yasa ba za ku kawo naku ba sannan in za a yi zanga-zangar a iya kudu za a yi ta ko kuma za a yi ta a kudu ne za a yi ta a arewa kuma sai ku fitar da naku to irin wannan tunanin shi ake cewa myopic thinking sai a gurɓata ma tunani ka rinka lusarin tunani wawan tunani mara amfani a lokacin da ko da su suna da manufa dama duk lokacin da ka wasu za su fito su yi magana za a yi bore za a yi zanga-zanga ba a yarda da tsarin mulki ba da akwai manufofin da wasu suke da shi a ɓoye amma ba lalle ba ne su yi a cibin wannan matsalar su kansu tunda ba su suke da kwantrol ɗin abin ba in a cikinsu da akwai waɗanda su ma a da a zalimai ne sai su ma suka fuskanci cewar yanzu ga zaluncin su ma ya haɗa da su ba a ba su dama ba to tana iya yiwa in zanga-zangar ta ɓarke su ma ba shan zasu ba saboda an san suna da kashi a gindinsu tsohon kashi da basu wanke ba saboda haka su ma zanga-zangar tafiyar ruwa za ta yi da su saboda haka irin waɗannan tunanin tunaninnika kawai abin da ya kamata ka fito ka ce don allah jama'a za mu yi zanga-zanga amma kada mu je mu fasa shagunan mutane kada mu je mu Kona dukiyoyinmu a je a fasa shagon mutum kai da kake wa gwamnati bore ka je kaga shago a je a fasa amma ita zanga-zanga ba irin yadda ba ta zuwa da shi shi ya saka ai ake son a yi adalcin da ba zai sa ma mutane har su je su zauna su fara tunanin an zalunce su ba su zo su yi zanga-zanga ba ai zalunci shi yake kawo mutane su zauna su fara tunanin yaya za mu nemar wa da kanmu mafita zalunci ne yake kawo haka amma ba wai adalci da jin daɗi kawai sai mutum ya ce kai ni daɗin ya min yawa yau fitowa za mu yi zanga-zanga ba inda aka taɓa yin haka a duniya duk inda kaga mutane sun fito sun yi matsa musu a kai shi yasa Allah ya wa Dr. Gumi albarka Allah ya ƙara masa girma da imani bai bi son zuciya ba sai ya ce su malaman da suke cewa ba za a yi zanga-zanga ba da sarakunan da suke cewa ba za a yi zanga-zanga ba sai su fito su faɗa wa gwamnati ta yi wa wayannan matasan abin da suke bukata shi kenan sai a zauna lafiya amma sun ja baki sun yi shiru saboda tare ake ci da su su ne azzaliman su ne suke jefa ƙasa cikin bala'i su ne suke sace dukiyar ƙasan su suke rabiya a tsakaninsu su ne suke hauka da dukiya su suke bukukuwa da kuɗin ƙasar su suke abin da suke so duk wannan talaucin da talaka yake fama da shi da aka ƙaƙaba masa hakkin talakan aljihunsu yake tafiya sai ka faɗa min yanda za a yi su su fito su faɗa haka zana an samu malamai da yawa sun fito sun ce uban ya ce a musuluncin ma ba a zanga-zanga ana yi uban ya ce ba a yi sai dai idan ba zalunci ake ba in dai za a yi zalunci shak albani akwai bidiyon da na tura in dai za a yi zalunci babu yanda za a yi a ce ba za a yi zanga-zanga ba dole sai an yi ta ga irin su shek za'afar rahimahullahu Allah ya ji kanshi fitowa ya ce idan ba ku fito ba mala'iku ne za su zo su yi muku kenan sai ka zauna addu'a addu'a a gidan uban wa addu'a za ta karbu yau shekara nawa aka yi ana addu'a a ƙasar nan na dade ina cewa in dai addu'a ce ta a gyara ƙasa Allah baya karɓar ta ba a taɓa yin addu'a da Allah ya karɓa ba tun daga lokacin da aka fara zuwa yau saboda da addu'a tana karɓuwa da ba za mu kai wannan level ɗin da muke ba tun da ake zaune a ƙasar nan kullum jiya ta fi yau yau kuma ta fi gobe gobe ta fi jibi haka ake ta tafiya inda a ce addu'a tana tasiri tana karɓuwa ba za mu taɓa samun kanmu ba saboda ba a muhallinta ake ba kamar misali mutumin da zai kama kifi ne sai ya hau kan dutse ya rinka wurga fatsa akan dutse shi ya ya kamo kifi akan dutse ai ba ba a nan kifi yake ba in za ka kama kifi ruwa za ka tafi sai ka jefa fatsa a cikin ruwa tunda kifi a ruwa yake rayuwa to haka ita ma muhallin addu'ar yake akwai inda ake yin addu'a akwai inda ka ce za ka yi addu'ar ma kamar izgilanci kake yi izgilanci ne ma ka ce za ka tsaya kana addu'a a haka saboda haka mutane ku fito da kyakkyawan niyyarku ba abin da zai tsayar da wannan zanga-zangar illa iyaka jama'a in kuka fito ku yi ƙoƙari ku hana bara gurbi taɓa dukiyoyin mutane taɓa dukiyoyin talaka 'yan uwansu amma zanga-zanga duk yadda ta zo inda za ta kawo mana gyara a ƙasa ko da yaƙi za ta zo in za ta kawo gyara da ko za mu rasa rayuwarmu ko a na baya su ji daɗi no freedom without sacrifice babu wanda ya isa ya samu yanci sai ya sadaukar in ba haka ba sai dai ka zauna kai ta ƙunsar baƙin ciki kai ta ƙunsar talauci kai ta ƙunsar ƙuncin rayuwa waɗannan abubuwan da aka lissafo idan aka aiwatar da su ko da wasu daga ciki ne za a yi to the standard ina tabbatar maka matsalan tsaron da kai kake tunani ita ce barazana a tare da kai sai an daina ansar da shi wannan bawan allah ya bani sai ya ce su je su yi ta satar su mu dai a samar da tsaro wane ne ya faɗa maka gwamnatin da ake satar dukiyar ƙasa za a iya samun tsaro a cikin wannan gwamnati ai satar ita ta kawo rashin tsaron sai maka yi shi tsaro ba da kuɗi ake yi ba tunda su can likita ya sace kuɗin asibiti ɓangaren ministan education ya sace kuɗin ilimi sai ka faɗa min yadda za a yi su ma ɓangaren tsaro ba za su sace kuɗin tsaro ba ko kuma ce maka aka yi shi tsaron kawai haka ake yinsa ba kashe kuɗi ake ba saboda haka wannan satar da ake yi ne ka ga mutum ya saci billions of naira yanzu abin da nake gani breaking news cewar wannan sulangaro wanda ya rike kwamishina na local gamman 44 na kano state an same shi da badakal naira biliyan 24 ya wawashe su wannan ba shi kaɗai ba ne shi ma gwamnan haka iko abin duka gwamnonin ƙasar nan barayi ne duka ministocin ƙasar nan barayi ne duka 'yan majalisun ƙasar nan barayi ne saboda ba shi kaɗai ba ne ɓarawon dukkaninsu barayi ne sai waɗanda yanzu suka hau su ma barayi ne sai sun sauka su ma za ka ga wani ya zo ya tona musu asiri haka suke yi kowa ya sauka in dai wanda zai hau din opposition mm. party ne dama ba sa shiri in ya zo sai ya bankaɗo satar da wancan yayi kuma ba wai wani abu za a yi ba kawai tallata za a ne a ɓata suna amma sata kam an yi ta kuma suna nan suna yi kuma ba daina za a yi sannan ka yi tunanin cewa ana sata kai ka samu tsaro ka isa ka samu tsaro ka isa ka samu tsaro sannan ana loda wa man fetur kuɗi ta ina za ka iya noman ta ina za ka iya noman ka yi noman ka tattare kudin ka je ka biya wa ɗanka ɗaya kuɗin makaranta kuma ya ya biyar kake da su kuɗin ma bai isa ba an sa komai ya yi tsada kai ka rinka tunanin a haka ai kawai in aka in aka samu tsaro ma su ta sata su wayancan kasashen da ka gani sun ci gaba in satar suke irin ta Najeriya sun isa su wannan ci gaban da suka samu sai ya tafi ingila ya tafi germany ya tafi france ya tafi america ya tafi ina ne in irin wannan satar wa'ancan shugabannin suke shi ma ya isa ya tafi gurin yana zuwa za su ɗauke shi wallahi in sun san daga najeriya yake amma saboda ba barayi ba ne irin na rashin hankali na hauka da za a saci daloli a tafi ajiya har a cikin masai zubawa saboda ka rasa uban mai mutum zai yi da kuɗin wanda yake neman mulki a ƙasar nan so yake ya hau ya saci kuɗi aikin kenan mun gani su kuma mutane masu dokakkiyar kwakwalwa kullum amfani ake ana cimma buri a ɗauki 'yar taliya a baka ka karɓe a ɗauki sabulu a baka a ɗauki kuɗi a baka ya kamata a ce an wuce wannan level saboda haka muna godiya ga duk mutanen da Allah ta'ala ya fahimtar da su kuma suka fito suke wannan yakin kowa ya yi abin da zai iya akwai wanda maganarsa za ta yi tasiri sama da mutum dubu in suka ji za su san cewar abin da ya faɗa gaskiya ne wani da ba haka tunaninsa yake amma ana faɗa masa shi kuma ya faɗa ya gai abin da aka faɗa is true gaskiya ne saboda haka maganar zanga-zanga 'yan kudu sun kudunduno wani abu mu ba za mu bi su ba wannan hasashe ne tunani ne ba lalle bane abin da kai kake tunani haka ne ba lalle bane tunda baka san gaibo ba yanda muke shan bulaliya ake shauɗe mu da kebur haka su matasan su shauɗe su haka tsofaffin su da yaran su da komai wasu bangarorin ma a kudu in ka shiga sun fi mu talauci muguwar azaba su ke ya aka yi kasancewar kawai da akwai wani abu da aka gudun inuwa ce kuma shikenan sai a zauna a yi ta zama a haka to sai a faɗi yadda za a yi a gyara ta ina za a gyara ta ina za ka nemi hakinka in baka fito ka nuna wa duniya cewa ana zalunta ka yarda da wannan salon mulkin da ake mawa sai dai ka zauna kai ta wayo wayo wayo wa zai ka sai ka mu wata ai Allah ma ta yi tashin da kana zaune sai kawai shikenan gyara ya zo saboda baka son ka sha wahala dama shi ana rayuwa ne kawai a samu abin da ake so ba a sha wahala ba tun kana firamare noziri iyayenka suke saka a makaranta nawa suke biya maka daga shiga kake samun ilimi, ba haka ba ka zo ka gama ka tafi firamare ka tafi jami'a ka tafi waye har ka samu abin da ka samu lokaci guda ne sai kawai ka zo ka zauna a hankali a ta cutar ka ce kai ba za ka ɗauki mataki ba a gani to alhamdulillahi wannan dai shine iya abin da zan iya tofawa Allah ya ganar da mu gaskiya